excellente journée. À très bientôt. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. a yau ranar laraba 17 ga watan janairun shekarar 2024 cikin shirin za a ji cewa yayin da 'yan wasan super eagle na najeriya suka yi kunnen doki a wasansu na farko shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya ya bada tabbacin ganin sauyi a wasansu na gaba sai kuma shirin ciwon mace aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kamu muhimman kanin labaran jaridan kasar kamaru amma da farko sai an fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasar ta ta shiga tsakani ake yi za ta iya kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. ba na so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar amma muna fata haƙarmu mu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba abin da kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ya faɗa wa manema labarai kenan a wani taro a fadar white house sama da mutane 100 da aka yi garkuwa da su ne aka sako a lokacin da aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci a watan nuwamban bara amma ana kyautata zaton har yanzu mutane 132 na hannun mayakan hamas a gaza ciki har da gawarwakin wasu sama da ashirin da suka mutu ko aka kashe su a jiya talata gwamnatin kasar sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igad da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na rsf da ba sa ga maciji da juna inda ta zargi kungiyar da ke ta 'yancin kasar sudan a matsayin 'yantacciyar kasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar rsf zuwa wani taron koli da za a yi rundunar soja a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakaran rsf a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo tun a watan afrilu suke gwabza fada don kama ikon sudan takaddamar da aka dade ana yi ta rikide ta koma yaƙi a kan tituna musamman a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna ciki har da yammacin da fur. a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sudan wacce ke goyon bayan sojojin ƙasar ta ce matakin na zaman wani martani ga kungiyar igad da ta gayyaci da galo ba tare da tuntubar ta ba lamarin da ta ce ya saba wa 'yancin gwamnatin sudan na zama 'yantacciyar ƙasa a gobe alhamis ake sa ran taron kungiyar aigar karo na 42 zai wakana a birnin kampala na kasar uganda Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na kasar Switzerland a jiya talata da su ba da karin taimakon soja ga kasarsa In ba haka ba wasu kasashe na tattare da hadarin fuskantar hari daga rasha. a daidai lokacin da a kif ake fargabar sannan a hankali kasashen duniya ba sa mai da hankali sosai akan batun yakin. yayin da aka mai da hankali sosai kan rikice-rikice a gabas ta tsakiya da hare-haren mayakan hufi kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun bahar maliya zelensky ya yi amfani da taron na davos don jan hankalin duniya akan hadarin da ke tattare da yakin da kasarsa ke yi da mamayar rasha Idan wani na tunanin cewa wannan yakin don mu ne kaɗai, abu ne da ya shafi Ukraine kadai to ya yi kuskure. Saboda ana ganin alaman Rasha za ta faɗaɗa kai hare-hare a wasu ƙasashe ba a Ukraine kadai ba. Kuma idan ta kama dole ne mu tare mu yaƙi shugaban Rasha Vladimir Putin nan da shekaru masu zuwa. Bai fi dacewa a kawo ƙarshensa da yakin sa a yanzu ba, yayin da zaratan mu maza da mata ke kan yaƙin abinda Zelensky ya faɗa kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan a daidai lokacin da 'yan wasan Super Eagle na Najeriya ke shan suka na rashin taɓuka abin da ake tsammani a wasan su farko a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Gusau ya ce ba shi da wani shakku akan wasan da super eagles za ta kara da masu masaukin baki a tattauna wasu da wakilin mustapha nasir batsari alhamdulahi kamar yadda ka sani dai ah, an dai fara wannan gasa ta cin kofin nafe afirka ranar ah, sha uku ga wata ah, janairu kuma mu najeriya mun buga wasan mu ta farko ranar sha hudu ga wata wata ranar lahadi kenan da kasar equatorial guinea kuma kamar da kowa ya sani wannan wasa ta kare da ci ɗaya da ɗaya to alhamdulahi mun gode ma Allah duk da yake ba da ɗin da muka tsammani ba ne but wannan shine wasa ta farko da aka buga a tsari na group ma muna da sauran wasanni guda biyu kuma mutane sun ga irin yadda yaranmu suka yi ya kokarin su musamman ganin damammakin da aka ta samu na samun cin gwalagwalai to ina tabbata ma 'yan najeriya cewa wannan ba mu ɗauke shi da wasa ba kuma mun zana da 'yan wasan nan mun yi magana mun zana da masu da su mun yi magana kuma su anan suna diba wa'annan abubuwa kuma suna aiki a kansu kuma insha Allah insha Allah muna tabbatar da 'yan najeriya cewa wannan ba zai sake faruwa ba insha Allah daga wasan mu ta gaba wanda za mu ga da ƙasa Ivory insha Allahu za mu na samu nasara a wannan wasa kuma za mu ƙetare zuwa daga wannan gurbin namu saboda haka ba ni da wani dama ba na tashi hankali na san cewa insha yaran yaranmu wannan farawa ne ba wai wani abin matsala ba ne saboda haka 'yan najeriya eh, su ci gaba da yi addu'a ba abin da muke nema gare su in ba addu'a ba kuma insha Allahu ba za a ba su kunya ba kuma insha Allahu yaran su tabbatar mana da cewa za su riba da kurakuransu ko za su canza ya Allah ya ah, na'am to Alhaji Ibrahim Gusau ah, kasancewar ah, ita kasar da za ku buga da ita a wasa na gaba wato Ivory Coast ita ce mai masaukin baki ko da yake a cikin bayanin ka ka ba da tabbacin cewa ba ku da fargaba akwai wani gargadi na musamman ko kuma wani ƙara kwarin gwiwa na musamman da kuka baiwa su 'yan wasan najeriya ta yadda za su samu kwarin gwiwar samun nasara akan ita kasar ta Cote sannan a baya za ka ga ana ta samun matsaloli a wurin biyan wasu haƙoƙi na 'yan wasan najeriya ba mu sani ba ko a wannan karo kowane hali ake ciki game da wannan bangare alhamdulillah kamar yadda ka sani kasancewa kuna an sabakuncin gasar wasanni ba shi ne ya zamanto dalilin da ya zai sa dole sai kun ci kowace wasa za ku buga ba don haka mu ba mu da wata fargaba kuma kamar da na faɗa da farko insha Allahu mun riga muna nan muna magana da yaran kuma su kansu suna magana da kansu kuma su kwace-kwace suna suna ta dibe-dibe abubuwan da ya kamata su yi don ganin cewa sun gyara kurakuran da aka samu saboda haka ina tabbatar ma 'yan najeriya cewa kada a samu wani fargama insha allahu za mu samu nasara a wasan mu ta gaba ba magana wai su afirka wasu arabu a kwallo a su wani kwallo ba ruwanta da kana kasar ku ko ba ka kasar ku kwallo ita ce wanda ya iya shi zai samu mai ci kwallo kuma game da haraka da biyan haƙoƙa da wasu abubuwa da suka kamata ga 'yan wasa idan kallo tun lokacin da allah ya kawo mu bisa ga wannan shugabanci wannan abubuwa sun ragu kuma insha allah a halin da ake ce kamar da muka faɗa kusan sati biyu da suka wuce kuma muka ci gaba da faɗa ga duk waɗanda suka buƙaci su san me ake ciki mun faɗa cewa a shi mai girma shugaban ƙasar mu alhaji Bala ahmed tinubu ya riga ya ba da approval na duk bukatun da muka gabatar don zuwa wannan gasa saboda haka ba mu da wata matsala ta kuɗi kuma insha Allah ina tabbatar muka da cewa ina tabbatar muku kuma ina da cewa ba za a samu wata matsala ta eh, rashin biyan 'yan wasa haƙoƙansu ba a wannan gasa da muka zo insha Allah. To a gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan tattaunawar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam ɗauki da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙasar Iran ta kaddamar da hare-hare a jiya talata a Pakistan inda ta auna abin da ta bayyana a matsayin sansanonin kungiyar mayakan Jayish al-Adal. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar ya ce an yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi ne a haran wanda nan take pakistan bata ce komi a kai ba jayish al'adar kungiyar mayakan 'yan sunni ce wacce galibi ke gudanar da ayyukanta a tsallaken iyakar kasar pakistan mai makaman nukiliya harin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara fuskantar zaman tankiya a yankin da kuma fargabar bazuwar yakin da ake yi a gaza tsakanin isra'ila da hamas da yammacin shekaran jiya litinin iran ta harba makamai masu linzami zuwa cikin iraki a wurin da ta bayyana a matsayin shalkwatar leƙen asirin isra'ila a kusa da ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke birnin erbil a halin da ake ciki ƙasar pakistan ta tabbatar da cewa harin na tsallaken iyaka da iran ta kai ya kashe wasu yara biyu a lardin baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar ta kuma gargaɗi iran kan cewa akwai mummunan sakamakon da zai biyo baya sanarwar dai ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da iran ta ce ta kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar mayakan jayish al'adal da ake zargin sun faki a bangaren iyakar pakistan mai tazarar kilomita kusan 900 tsakanin kasashen biyu an ba da rahoton cewa dakarun rundunar irgc ne suka kai hare-haren na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a balukistan da yammacin jiya talata ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta yi allah wadai da ke ta sharaɗan sararin samaniyar ta da iran ta yi ba gaira ba dalili sannan ta ce harin ya kuma jikata wasu yara mata uku labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yiwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon ya mace da ya gabata. Shirin ya tattauna da wasu mata Rumana Kabir Aminu da Ebenezer Chris Ada waɗanda suka ci gajiyar wani shirin da gwamnatin amurka take ɗaukar nauyinsa wato tech women shirin da ke tattara kan mata a fannin kimiyyar sarrafa na'urar kwamfuta don ba su horo da zai amfane su wajen shawo kan wasu matsaloli da ke addabar al'umma a su kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da malama rumana take cewa idan manoman tumatir ya yi noman tumatir misali a ce na miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya mhm. kafin tumatir ɗin ya isa gona yana asarar a cikin binciken da muka yi kashi sittin na tumatir ya ruɓe ya ɓaci to don haka sai muka ga cewa mhm. za mu ƙoƙari mu fitar musu da hanyoyi to daga nan za mu ɗora a yau me yasa kika zaɓi ki nazari a fannin kimiyya duk da cewa kin ga mata suna baya-baya da shi eh, lokacin ina kamar yarinya ko karamin yarinya haka ko ina son mathematics sosai hmm. ina son math sun da na fita daga secondary school ina tun wasa da motoci injin generator kika ce kina wasa da motoci ainihi ko kuma na wasa <laughs> asalin motor asalin mota zan cire injin da mechanic ina shago mechanic <laughs> babana ya bar ni in yi wasa a shago mechanic zai kawo abinci a wurin so ya tambaye ni me ne na son yi na ce zan yi na son yi kamar mechanical engineering amma ta ce a ah, ba mu da likita a gida in je yi medicine babana ne so na na apply na yi jam ban samu ba na ce mishi ki bari ni in goda wannan a engineering gan so mun je university of agriculture mun samu funding na rubuta exam na ci mhm. an bani electrical mhm. ban samu mechanical amma na samu electrical a class namu mata guda uku ne hmm. amma maza sun kama 91 eh akwai maza da yawa a engineering akwai mata ban san ne ba su cika son yin engineering ba amma na ji dadin engineering din mhm. na ji dadin maths ba na son turanci ba na son turanci ina son maths physics ba na son dogon magana history literature a ah, ah ba zan iya yin turanci ba ko <laughs> english language ban iya ba amma mathematics na farko kin ga za a musu training mm-hmm. za a musu training na biyu akwai za mu fita musu da kamar app haka manhaja eh wanda za a iya amfani da shi a waya mm-hmm. za a fitar da whatsapp group za mu zaɓi manoma ɗari ne kamar za ku nemi wani rukunin mutane ko haɗa kamar mutum guda ɗari fara gwaji da su za a fara gwaji da su prototype idan muka yi guda ɗarin nan za mu raba su kashi ashirin ashirin ashirin kowane kashi ashirin cluster ɗaya kenan zai mhm. zama akwai shugaban su kuma mutum ɗaya ya zama su biyar kenan haka to su biyar ɗin nan aka ware kan cewa za a musu training yadda za su iya amfani da shi whatsapp mhm. na farko idan suna da matsala misali a ce wurin cire kayan gona kamar su tumatir din mhm. akwai wanda shi expert ne wanda ya karanci harkar kayan gona yauwa mhm. zai ringa taimaka musu da guiding dinsu ta wannan hanyar whatsapp din na biyu idan misali a ce ka zo kana da kayan gonanka in kaga kamar za ka yi asara kamar zai yi jinga kenan ko mm-hmm. akwai ta yadda za ka yi amfani da shi wannan abin sai ka duba ka gani oke wannan kasuwa wani kayan shi ya kare kuma yana nima wato wata manhaja da za ta haɗa kan um, manoma manoma da kuma mabukata kayan gona kayan gona ta yadda zai zama musu da sauki don zai kawo sauki wajen sai da kayan ba tare da sun yi asarar shi ba ba tare da sun yi asarar shi ba haka eh, sannan kuma ɗayan kuma da muke so mu mun ga cewa ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo matsalar tumatir ɗin nan shine wurin amfani da kwanduna hmm. kin san uh, uh, mafi akasari zaki samu cewa tumatir ɗin an loda shi a mota an ɗora ɗaya kan ɗaya ko kiga an saka tumatir an haɗa da dabbobi ko albasa a ɗora hmm. akan to duk irin wa'annan hmm. sai muka ga cewa ya kamata su fara amfani da crate wato wani dan akwati ko kuma haka mai dan karfi wanda aka dora daya daya ba zai danna daya ba haka mm. yadda za a jera shi kwali kamar kwali haka eh to sai muka ga kuma cewa again um, saboda yanayin penetration na waya da intanet a uh, uh, ƙauyukanmu um, bai kai na birni ba mm-hmm. yawa mm -hmm. kuma akasari manoma ai ba sa birni a ƙauyuka suke a ƙauyuka suke to sai muka ga cewa bai kamata a ɗauko wani abu babba ba kawai za a iya amfani da whatsapp iya abin da yake nan wanda kuma yake nan available ba abin da zai yi wahala ba ko kuma amfani da ussd code wanda za su iya danna namba kamar da dan zaka sayar recharge card haka mm, in kana da matsala ka danna namba ɗaya sai ka saurara haka to duk irin wa'annan to kin ce kin kirkiri wasu manhajoji ko za ki dan sanar da mu irin manhajojin da kika kirkira <laughs> manhaja manhaja kaman um, application application yes kin san akwai ana kiran shi school management software mm -hmm. mama na teacher ne mm -hmm. lokacin tana yin teacher ko a, a class za ta samu exam papers kaman 200 mm -hmm. ta makin da hannunta papers da yawa ne na ce mata to in kai maki da papers ki calculator kuma ki nima first position nima second position har da a calculator ya kamata a samu wani software in kin gama da makin ki sa number a cikin software software ya yi duk calculation din mm -hmm. ya nima first position ya nima second ya nima average ya nima kaza kaza so ta ce ba ta sani wani software ba so na dinga nima software din na dinga kira mutane na yi ta yi sai na je kefi akwai wani mutum a federal government college a kefi mhm. ya ce mu e federal government ya kawo wani software haka amma in je samu head of department din sai na je na tambayi mutum din ya ce e zan ga software din na fara koyon software din na nema mai yin software ana kiran shi flexi mhm. na fara gane software din har na aiki musu kamar makaita sanda na gane software mun yi da abokina mhm. software namu ana gidan shi smart software smart me yake in kin gama a, makaranta ko mhm. kamar profile na student mhm. kamar records na student kuma yana tattara bayanai yayi na ɗalibai ɗalibai eh in, in kamar eh, Uh, students sun zo makarantar mhm. sun gama exam din ke baba ko mama a gidanki a waya zaki yake gani abin da yaro ya yi eh hmm. ba lele zaki zo makarantar ba mhm. daga waya in ya ci 6 over 10 a test zaki gani in ya bar eh, gida zai gida miki yara ki sun bar makaranta za su za ka san lokacin da yaro ya bar gida eh lokacin amma ita wannan manhajar tana iya gane inda yaron yake a daidai kamar a ce ya bar gida karfe goma eh. a ce karfe goma da minti goma sha biyar gashi eh. can yana tafiya yana kan titi ba a gane wannan eh, wannan kamar gps ne amma wannan zai gya miki lokacin da ya bar lokacin da daidai lokacin da ya bar gida kuma lokacin da ya isa makaranta eh haka ne kuma zaka san lokacin da ya dauki wani darasi ko eh jarabawa haka ne sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma dadi balawi da ya daidaita mana sauti sai kuma bakin namu rumana kabiru aminu da ebenezer chris ada ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya yanzu kuma lokaci da awal garba zai kama sharhin jaridun kasar kamaru fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Reputation ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma tsokoki ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gauran zabi a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru tana rashin ko kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da misaje ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwa wani bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganuka da suke sayarwa al'umma shine jaridar ta ji hankalin gwamnati musamman mata bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar chadi suka aiko mazo na musamman domin domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin yawunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rigon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwarya janar muhammad idris david itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar kamo za su yi fadawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da rasa ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma jaridar ecohosan te kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriya kamar za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar the guardian post ta kasar kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na cdc da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gai da awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici a jiya talata amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasar kata ta shiga tsakani ake yi za ta iya kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a zirin gaza a gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin hamas da isra'ila ba na so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar amma muna fata haƙar mu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba abin da kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ya faɗa wa manema labarai kenan a wani taro a fadar white house A jiya talata gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na RSF da ba sa ga maciji da juna. Inda ta zargi ƙungiyar da ke ta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron ƙoli da za a yi. Rundunar sojan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan. da kuma dakaran rsf a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo tun a watan afrilu suke gwabza fada don kama ikon sudan takaddamar da aka daɗe ana yi ta rikide ta koma yaƙi a kan tituna musamman a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna ciki har da yammacin dafur Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na kasar Switzerland a jiya talata da su ba da karin taimakon soja ga kasarsa. In ba haka ba wasu kasashe na tattare da hadarin fuskantar hari daga rasha. A daidai lokacin da a kif ake fargabar sannan a hankali kasashen duniya ba sa mai da hankali sosai akan batun yakin. Masu a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin maryam dauda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum